Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri yau Juma'a bakwai ga watan janairun shekara ta 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga ibrahim garba da kanin labarai shugaban amurka donald trump ya yi bikin wanke shi da majalisar dattawan amurka ta yi daga zarge-zargen da ka kai ga tsigewa yana mai habarci da caccaka shugaban kasar china shi jinping ya yi shelar kaddamar da yaƙi kan mugunyar cutar nan ta mura mai saurin kisa sannan shugaban jam'iyyar damakarar na ƙasa a nan amurka tom perez ya yi kiran da a sake kiraya kurkun zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu takaddama tsakanin Amurkawa yayin da a karo na farko aka yi taɓar gaza a zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka. an ɗan samu tangarɗa a wannan karin gaskiya da kusan za a ce ba a taɓa samun ta a wannan zaben fidda gwani na ayowa. gwamnatin Najeriya na ƙoƙarin mai da ƙasar turbar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa yayin da al'umma ke ta ƙara kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi akan magance wahalhalun rayuwa. akwai abubuwa da suka taso da su da yawa waɗanda suka shafi matakai da ya kamata a ɗauka don a buɗe ƙofofi na shigo da jari a ƙasar nan kuɗi daga ƙasashen waje. Idan ana biye da mu za a ji cikakkun waɗannan bayanai kuma a cikin shirin za ku ji shirinmu na da ɗan gari. To amma fa duk kafin nan sai an saurari yadda duniyar ta waye gari. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira buki a fadar White House inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ta kuma suka wanke shi. Tun da farko a jiya ɗin a wata hidimar addu'a ta ƙasa. Trump ya yi alfaharin daga wata jarida sama dauke da labarin da ke bayyana wanke shida da aka yi. Ya yi wato ya ce an yi kuskuren bayyana wannan hidima ta fadar White House da cewa jawabi ne zai yi. Ya ce ba haka abin yake ba. And this is really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of Ah, Shugaba Trump ya ce kuma wannan fa ba taron manema labarai ba ne, ba kuma jawabi ba ne, ba wani abu ba ne kawai biki ne saboda mun yi nasara. Ina nufin mun yi nasara, an tsananta mana babu gaira babu dalili, babu laifin da muka yi, babu laifin da muka yi. Ina mai amsa cewa na aikata wasu kurakurai a rayuwata, amma ba da gangan ba, la shakka na aikata wasu kurakurai. To amma dai ga sakamakon abubuwan da aka mana. Trump ya ce tun daga farko 'yan jam'iyyar damakar suka kudura aniyar ganin bayansa. Ya kira shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi masifaffa. Tun da farko a taron manema labarai da Nancy Pelosi kan kira mako-mako. an tambaye ta ra'ayinta kan cewa da shugaba trump ya yi ƙarya ta shara da ta ce wai ta kan yi masa addu'a sai ta ce I don't know if the president understands about prayer or people who do pray. Uh, Nancy Pelosi ta ce ban san ko shugaban ƙasa ya ma san wani abu game da addu'a ko ko mutanen da kan yi addu'a ba. To amma mukan yi addu'a ma Amurka mukan yi ko masa addu'a. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da abin da ya kira yaƙi na jama'a kan mugunyar cutar mura nan ko coronavirus a turanci wadda ta barke a kasar kuma take ta kashe mutane kulle yomin jami'ai a lardin hubai inda aka fara samun barkewar cutar da safiyar yau dinnan juma'a sun bayyana cewa an samu ƙarin mutane 69 da suka mutu wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar zuwa yanzu suka kai sama da 600 sun kuma ce an samu sabbin kamuwa da cutar wajen 2,500 wanda ya sa a jimlar ta kai 30,000 a amurka shugaban jam'iyyar damakarar na ƙasa baki ɗaya tom peres ya yi kiran da a sake ƙidaya ƙuri'un zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wanda aka yi a jihar ayowa wanda aka kammala fitar da sakamakonsa jiya alhamis bayan da wata tangarɗar na'ura ta kawo cikas wajen samun sahihin sakamakonsa kuma cikin lokaci wannan abun ya fa isa saƙon da perez ya tura ta kafar twitter kenan kwanaki biyu bayan da matsaloli iri-iri suka kawo cikas wajen fitar da sakamakon jiha ta farko na zaben dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat a zaben da za a yi a wannan shekara ta 2020 to anjima kaɗan ibrahim garba zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan a karo na farko an yi gaza a siyasar amurka inda zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo da wata babbar takaddama wanda ya sa aka shiga shakku akan sakamakon da ya dinga fitowa gutsun-gutsun abokin aikinmu murtala faruk san inna wanda ya je inda aka yi zaben a can ayowa ya tattauna da wani mai bibiyan diddigin zaben Malam Hassan Sallau Jibiya inda ya fara da tambayarsa makomar siyasar Amurka da kuma mai ake ciki wanda duniya ke koyi da ita sai ya ce. To Mala Hassan a matsayinka na mai sharhi akan musamman lamuran siyasa a nan Amurka a kaga yadda ta kaya a zaben fitar da gwani na farko da aka fara yi a jihar Iowa na musamman na jam'iyyar Democrat ya ka kalli sakamakon zaben. To wato an ɗan samu tangarɗa a wannan karin gaskiya da kusan za a ce ba a taɓa samun ta a wannan zaben fidda gwani na ayowa saboda yana da muhimmanci sosai kasan wannan shine waje ko jiha ta farko hmm. wadda amurka tana kuma cike da tarihi shi wannan zaben yawanci zaka ga wa'anda suka yi nasara a wannan zaben to su ne kuma za su je har su yi ainihin takarar shugaban kasa eh, saboda haka ba karamin muhimmanci wannan zaben ayowa yake da shi ba amma duk da haka na an sa zaben gaskiya muhimmanci to sai gashi kuma aka zo ana ta sauraron sakamako ranar litinin da ta gabata kenan har zuwa da daddare har aka kwana ma washe gari ranar talata an samu tangarɗa wata sabuwar manhaja Mm. da aka kirkiro ta za a yi amfani da ita wajen wato tattara sakamakon zaben to shine zai ta ba su gardama har sai da aka koma dai ana tattarawa da takardu wato aka yi watsi da ita ban banhajar shi yasa ake ta wannan takaddamar eh, yanzu halin da ake ciki ana kai da kai tsakanin dan takarar shugaban kasa pete buttigieg da kuma shi bani sanders to ana ta tunanin a tsaya haka ne ko kuma a sake ainihin ba a sake kirga kowace kuru'u ba eh, amma a sake ainihin ziyartar sakamakon kowace mazaɓa a ga cewa ko akwai wani kuskuren da aka yi. gabanin bayyana ma sakamakon zaben a yau shi ɗaya daga cikin 'yan takar bani sanders ya yana jawabi ga magoya bayansa ya kamar kaddamar da kanshi a matsayin kamar shine wato ya lashe wannan zaben farajiji wanda shi kuma ake ganin shi ne ke kan gaba kamar yadda sakamakon ya bayyana shi kuma ya fito ya bayyana cewa shi ne ya lashe wannan zaben ya kake kallon wannan takaddama a tsakanin waɗannan 'yan takara din to gaskiya ba abin da zai taimaka ma 'yan democrat ba ne baki daya saboda idan aka ce an fara takaddama tun daga wannan mataki na tattara sakamako a jihar farko ta wannan zabe na fidda gumi inda aka ce an samu matsala tun daga wannan gaskiya ba zai ba zai taimaka ma 'yan democrat ba ba karamin zaɓe ba ne wannan ya kamata a ce gaskiya sun fito da karfi a ce dan takarar da zai yi nasara wannan zaben fidda gumi ya zama cewa yana da goyon bayan kusan dukkan 'yan democrat yadda za su iya kalubalantar shi shugaba mai ci yanzu tun da kasan shi ma zai yi takara saboda haka kuma yawanci dama shi wanda yake da shugabanci yana da karfi sosai saboda shi kamar yanzu ko yanda kowa ya sani yan jam'iyyar republican kusan a ce su suna bayan shi shugaba trump to in ba sun samu sun ɗinke wannan barkar da ta shigo ba yanzu tun a yanzu da wurwuri a cikin wannan harka ta hidda gwanin eh, to gaskiya za su fara da matsala. sai a biyo mu can an jima a cikin shirinmu na hantsi don jin ci gaban tattaunawan. Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma Ibrahim Garba da ƙarin labaran. To shugaban Amurka Donald Trump ya gana je Alhamis da shugaba Uhuru Kenyatta na kasar Kenya a fadar White House inda ya sanar cewa Amurka na shirin fara tattauna yarjejeniyar cinikayya da kasar ta Kenya. Kenya sananniyar jagora ce a faɗin Afirka kuma wata muhimmiyar kawar Amurka ce. sannan akwai gagarumin alherin da zai biyo baya muddin muka zarfafa hudar tattalin arziki da cinikayyar mu da kasar ta kenya a cewar wakilin amurka wajen tattaunawar cinikayya robert liza kasar kenya na da matukar muhimmanci ga amurka a daidai lokacin da amurka ke kokarin dakile tasirin china a nahiyar afirka tun dai sama da shekaru goma da suka gabata ne china ta sha gaban amurka a matsayin babbar abokiyar cinikin afirka sojojin isra'ila akalla sha biyu sun samu raunuka bayan da wani ne ya yi kansu da mota jiya alhamis a birnin kudus rundunar sojin isra'ila ta ce sojojin na tafiya ne a shiyar abubuwan al'ada da nishadi a birnin na kudus lokacin da aka kai masu wannan haran mutumin ya tsere kuma har yanzu ba a san inda yake ba a halin da ake ciki kuma an bindike wani ne dan shekaru goma sha tara a yayin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron isra'ila a birnin wato a yamma da kogin jordan gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fagen rahotannin namu, gwamnatin Najeriya na ƙoƙarin mai da ƙasar turbar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa don magance matsalolin rayuwa da al'umma ke fuskanta. Ga wakilin muryar Amurka daga Abuja, Najeriya, Umar Faruk Musa. Duk abun da ake ana cewa an samu sassauci ga wanda yake son shigo da jari kasar waje wannan kwamiti na ba da shawara akan tattalin arzikin shugaban muhammadu buhari yana ganin cewa akwai sauran aiki a gaba kuma a tashi tsaye don a bude don irin arziki da allah ya ba najeriya musamman na jama'a su ba su ga cewa wannan illa ba ne amma a amfani da wannan don ya kyakkyawan tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki tunda kasashen da suka fi haɓaka yau a tattalin arziki a duniya china da india kamar da suka ba da misali yawan jama'a shine ya sa cewa wani kyakkyawan tasiri malam garba shehu ke kenan babban jami'in huda jama'a ofishin gwamnatin tarayyar najeriya yana ba da gundarin bayanin da ya biyo bayan tattaunawar shugaba muhammadu buhari ya yi a karo na farko tun lokacin da ya kaddamar da ko ya rantsar da majalisar tattalin arziki da ke bashi shawara wanda shugaba muhammadu buhari ya ce za a amfani da shawarinsu wurin inganta tattalin arziki na najeriya samar da ayyukan yi yaƙi da talauci yaƙi da matsalolin da ke haddasa matsalolin tsaro a ƙasar da kuma tabbatar da al'ummar najeriya sun ci more moriyar demokuraɗiyyar da suka zaɓa tun lokacin da ya zama shugaban ƙasa a Najeriya. To da yake wannan taro an yi shi a firce ne tsakanin shi shugaban ƙasar da maimayin jami'ansa da kuma masu ba da shawara akan wannan sha'anin tsaro na ƙasar. Na nemi Malam Garba Shehu ya ƙara min haske dangane da burin da 'yan Najeriya suke da shi da kuma irin matakan da ita gwamnatin ke ɗauka wurin tabbatar da an kawo canji a sha'anin matsaloli na rayuwa musamman tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta inda yake cewa. akwai abubuwa da suka taso da su da yawa waɗanda suka shafi matakai da ya kamata a ɗauka don a buɗe ƙofofi na shigo da jari a ƙasar nan kuɗi daga ƙasashen waje don idan ba don haka ba suna da fargabar cewa tattalin arziki zai iya samun matsala yayin da wasu abubuwa suka faru yanzu kamar a ce ba fata ake ko farashin mai a duniya ya kare suka ce ba wuya najeriya ta shiga cikin halin haulayi kuma musamman idan ma za a buɗe kofofin shigo da jari da ɗauke. a ɗauki matakai don a gyara matsaloli a nan cikin gida. amma malam garba tun kafin yanzu akwai lokuta daban-daban da shugaba buhari ke magana buɗa tattalin arzikin ƙasa don a rage dogara ga mai kuma a yi ɗauki matakai na yin taruka na buɗa hanyoyin shigo a saka jari kana nuhin wayannan ayyukan ba su yi tasiri ba ne sai yanzu ne wannan majalisa za ta ba da wannan shawara sanar aiki. eh ai ba wai koyewa ake ba abinda suke nunawa yadda al'ummar najeriya take bunƙasa yadda ake hayayyafa jama'a na ƙara yawa su a tsarin su na auna ci gaban tattalin arziki bai kamata a ce yawan sauri ko kuma haɓakar al'umma a ƙasa bai kamata ya wuce haɓakar tattalin arzikin ƙasar ba kuma yau in an kididdige lissafi najeriya an ce yawan jama'ar najeriya yana ƙaruwa wajen kashi uku bisa ɗari tattalin arziki kuma yana ƙaruwa kashi biyu da uku takwas to wani abu malam malam garba shine a duk lokacin da ake magana tattalin arziki abin da ke zo ma 'yan najeriya shine ya an ɗauki mataki da zai rage hauhawa farashin darajar naira wato hwatsa da darajar naira ke yi da kuma hanyoyin da mutane za su ƙara samun kuɗi shiga aljihunsu domin ko da dola ba ta buge naira ba kwarai da gaske idan mutum bai da aljihu mai karfi ba zai iya samun wani buri na rayuwar shi ba. Hmm. ni ba zan so in bude maka abubuwa da yake duk an tattauna su a asirce ba amma wannan majalisa ta ba da shawara ta tattalin arziki suna la'akari da ra'ayi na shugaban muhammadu buhari wanda bai da niyyar canja shi da baya bai canja ba yanzu ma ba zai canja ba shine duk abin da zai yi a gwamnatance kada ya yi abin da za a kafafa wa talaka. Malam Garba Shehu kenan babban jami'in hudda jama'a da yada labarai a fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, nigeria. To a gaida Umar Faruk Musa, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari. Da ɗan gari. Shiri ne da sashin hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum jama'a barka da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin haɗin gwiwan tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da tashar Alfa Radio mai suna da dangari. Sunana Abdulmugis Idris zan gabatar muku da wannan shiri mai bibiyan tarihi da zamantakewar al'umman karkara da kuma neman sanin matsalolinsu. A cikin shirinmu na yau za mu yi tattaki ne zuwa zangon Oyoko da ke jihar Ashantin Ghana wanda ke da nisan tafiyar kilomita 24 zuwa 25 daga babban birnin jihar Ashanti wato Kumasi. Zangon Oyoko gari ne da ya shahara wurin sana'ar goro a shekarun baya. mun kuma yi nasarar tattaunawa da sarki mai riko malam usman baici wanda ya ba mu takaitaccen tarihin garin wannan gari da ake min tambaya bisa kai oyukun zungu first gate of kumo kakanninmu suka zo sun zo su ɗari da ɗaya ne suka sauka a cikin aka yanka wannan kasa aka ba su suka yi sara zango lokacin ba titi da ke wucewa ya taimaka. wanga titin ga ke wucewa ya taimau kakanninmu dai sun fito najeriya don hausawa ne su ɗari da ɗaya ne suka zo farkon sarkin da ya ce sarautan wannan zango ana ce mai sarki bature na biyun kuma ana ce mai baban amadu sarki baban amadu na uku shine jibirin mai anguwa a sunan shi sosai jibirin to wannan ne shi babana abdullahi baici shine na ciko kudinsu da ya ci sarauta an nada shi sarauta 1982 aka dubiya shi kan sarautar zangon a kwana a tashi zangon oyoko ya fadada inda wasu kabilu daga sassa daban na arewacin wasu kasashen afirka ta yamma su kuma suka yada zango a wurin a nan cikin garin da da suka zo dai su hausawan su zalla ne ɗari da ɗaya a yanzu ma sai in ce maka hausawa sun fi yawa Hausawa ne suke da rinjaya Kuna da kabilu kamar uku ko fudu don akwai hausawa akwai basarawa akwai musawa iyakan kabilun kenan sai dai babban abin da ya bambanta zangon oyoko da sauran zangonni a cewar malam usman shine keɓe makabartan musulmi da na waɗanda ba musulmi ba ya kuma yi alfahari da nasara da kauyen ke samun wurin karatu babban abin alfahari na ni da yau babana ya dibiya ni kan kafan shi na yawo harka batun sarautan shi shekara biyu ke ga abin da nake alfahari mu makabartan mu ke bi ne alfahari na na biyu akwai zangonnai gaban mun ga kauyuka kamar biyu ko uku ba makaranta amma mu mun yi dadin kai dan uwanmu nan malam gali yana ya tsare makarantar mun samu class kamar biyu da yake gwadawa yaran da sun fi karfin class to amma iyakan kwarin da muka gina ce ko kai ga gaya mana abin da aka fi sani da wannan kauye kama a ce wannan kauye ya shahara ne cikin abubuwa haka ko kuma abu kaza oyukun zungu ko kuma in kiran kan da wasu ake kira yakun zungu ya shahara da malumma wurin jinya hasatan sarki da ya haife mu mu ta mu ma mu bakwai ne mata biyu ne mazan nan dukka malantaka ne yan jinya ne sunan garin nan ya shahara kan malantaka ka shigo garin nan wato aikin kur'ani ake to ko garin nan na da wani take wannan gari ainihin takin shi dai ko waje shi dai a ce maka garin malumma takin da na san shi kowace kenan mai na yawo har kwando su na shiga har tugu sai dai ka je a in ka ce ka fito oyoko ce garin malum nan to takin shi kenan. Sarkin zangon Oyoko mai riko Malam Usman ya bayyana irin kalubaloli da suke huskanta a kauyen inda wasu da ke kiran kansu masu kasa ke neman ta da su a wurin. Kalubalen da muke fuskanta yanzu a garin nan namu. shine wadansu dangi sun fito wai kasansu ne mu kuma kakanninmu sun ba da cikakken tarihi sun sauka hannun sarkin garin na zamani ya je gama da bramahine oyoko ne kuma si ashton gidan sarautar na wurin na wannan zamani suka zo su yake da iko ya zo ya ba sarkin garin gankuntinin shi kenan wato galadiman shi ya ba shi cikakken iko suka yanka kasanga suka bamu to yanzu wani dangi sun fito suka haɗu da kai da sauran kujerun da suke nan a yanzu wai kasan su ne mun yi sintiri gidan otunfo tun 99 har ya kai 2008 maganan ya kwanta mun je gidan brahman gidan asanti ma maganan ya zo ya yi shiru yanzu kuma sun tayi yanzu haka court muke tiya ko ni da na zo bayan ga sun kai ni high court sun zo kuma sun kai ni ma district court muna tafiya kai gobe a tanin ga na je court kan batun kasan shi ne abin da ke damu mu sun takura mana bin yakin mu sosai ne wurin makabartan suke sun wai sun rage su sayar mu kuma muka kiya dangane da kuma rayuwar al'umma shi kuma wani kalubale kuke fuskanta saboda in ma hukuma za su su taimaka muku ta fannin rayuwar al'umma a garin nan wani bi na zamna sai in ma Allah godiya da yake waɗanda suke haifaffen garin nan ba ka samun dan ta'adda ciki ba ka samun dan ashe ciki amma abin da muke kamar muke neman gwamnati ya taimaka mana kamar misali wurin makaranta wato makarantar sarki ya anshi ya yi takardun shi har ya yi plan takardar gidan bisa zai yi shi arabic and english amma hannunmu bai kai ba kagan kauye ne ba sana'a yaran mu wadansu sun kakkare su ba aiki suna gida ne to kaji abin da muke da program to game da sana'an garin nan me aka sani da garin nan ake cewa kama ko sana'an goro ko wai koko ko wani baka kunan garin me ya sana'an ku a da can zangon ya kunka sana'an da ake shi goro ake ci da kuma lemu sai ana lemu amma yanzu wadanga ba goro ba lemu sana'an bata to koya huldan al'umman zangon oyoko da hukumomi take tambaya kenan da na yi wa malam usman district assembly mu dai yana kuma wani ba su kusa ba su kusa amma assembly mind da ke nan farid shi ma yana cikin gari ne sunan shi ofori farid baban shi masallaci ne amma shi ya zo ya bari a ce kuna da matsala shekun cikin gari tukun na ku samo shi muna iya kiran shi a waya kuma wani bi ina sa takalmi in bi ce mai kaji kaji masalan da zai zo ko kuma barakan da zai zo a taimaka a sa hannu ya yi shiru. To masu saurari a nan za mu dasa aya sai kuma sabon mako za mu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da na tashar alfa radio abdulmagis idris nake sallama da ku daga birnin Kumasi a kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. ni ne naku har yau ma'azu muhammad al-mukhtar abbas limami ratibi a babban masallaci nan ga fadama a kara ghana ina so har wa yau dai zance dan kaɗan dangane da falala na sallan juma'a ga al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle sallan juma'a yana da falala daga cikin falalansa kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari allah na kankare duk wani laifi da bawan allah da ka aikata a tsakanin juma'a zuwa ga wani juma'a kamar yadda yake ya zo a cikin hadisin na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon allah sira da aminsu tabbata a gare shi ke ba da labari yana cewa kaga sallah guda biyar da baba allah da ka yi da kuma sallan juma'a daga wannan juma'a zuwa ga wani juma'a baki daya annabi muhammad ya ce kafaratul lima baina hunna wa'annan sallolin nan sukan zamo dalilin kankarewar laifi wanda ke tsakanin wannan juma'an nan zuwa ga wani juma'a malam tukshal kaba'ir matukan mutum bai zakowa babban laifi ba wannan hadisi na nuna muna muhimmanci ko falala na sallan juma'a yana zama dalili da kankarewar laifi akan haka wajibinmu ne mai kokarin halartar sallar juma'a har wa yau annabi muhammad yana faɗi mana manekta sala duk wanda ya wankan juma'a sun ma'atala juma'a ta sana ya zo masallacin juma'a fasalla ma kaddara lahu ya yi sallah iya gwargwadon ikonsa sun ma an sata har ya sannan ya yi kawanci hatta ya furuga min hutubati har liman ya kare daga hutubansa sun ma yusalli ma'ahu ya yi sallar juma'a tare da liman annabi muhammad ce gufira lahu ma bainahu wa bain jama'ati da gafarta mai laifin da ke tsakanin sa wannan juma'an nan har zuwa wani juma'a ukhra daban wa fadlu salasata ayyam bayan haka kuma da kara mai falala na kuma wani kwana uku a takaice yana nufi da ya fi mai laifi har na kwana goma. To ga labaran amma a takaice kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zage-zage biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne, shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira biki a fadar White House inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ta suka kuma wanke shi. To masu sauraro da haka ke muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hatsi karfe takwas kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi Chubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Darrow. Ni ce Aisha Sule. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.